manufa raba waɗannan babura masu taya uku na ɗiban kaya shine sama farfaro da komar tattalin arzikin al'ummomin da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun yan miniga masu tada kiyar baya na boko haram inda ko aka fara da ƙananan hukumomin bakon da tun farko suka fada hannun yan bindigan da yake jawabi wajen raba waɗannan babura gwamnan jihar adaman sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya bayyana makasudin kaddamar da wannan shiri inda ma ya ba shugaban najeriya muhammadu buhari wajen samar da waɗannan kekuna da ya ce yunkuri ne na musamman domin tallafa waɗanda suka fuskanci ibtila'in boko haram wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban ƙasa muhammadu buhari godiya domin duk abin da kuka gani a nan da taimakonsa ne aka samu kuma ina so in ƙara ma shi sakatare na gwamnati na tarayya gabaki daya shi eh, yayanmu bidi lawal shi ma ya taimaka kwarai da gaske a bada wayannan kekuna kafin mu ma a gwamnatace muka kawo namu contributions a shi yasa yau ko ga ake wannan program to na biyu mutanen da suka samu wannan kyautan gwamnatin apc to ya kamata ku yi amfani da waya na abubuwan a yadda ya kamata idan kuka gode allah da abin da allah ya muku to shi dama allah ya ce in ka gode min zan kara maka to kome waɗanda ma suka samu cin gajiyar shirin ne ke cewa sunana istifanu yohana on local government a ah, na ji daɗi sosai dun mun sha wahala amma yadda aka ce canji ya zo ya zo da gaske daga wajen shugaban kasa da shi mu ina fata allah ya ja kwanan gwamnatin nan da shugaban kasa da cabinet nashi wayanda kuma taimakon bai same su ba muna fatan gwamnati din ta da kyau fiye da haka kowa ya samu taimako dai ya zuwa yanzu ma dai akasarin al'ummomin da hare-haren boko haram ya raba da gidajensu a jihar adama sun koma garuruwansu in banda yan kaɗan da har yanzu dakarun najeriya ke kokarin kakkabe burbuɗin mayakan boko haram a yankunansu kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin agaji da kuma kwamitin tiwa dan juma ke kokarin kai kayakin tallafi ga al'ummomin da suka koma alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne ma kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya mako bayyana halin da ake ciki a yanzu abin da nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma a kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin tufa na sawa again da katifu wadda in samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a ba da shi a distributing word by word Eh, tare da sa idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar red cross da muke aiki tare da su eh, wurin tabbatar da wannan abun ya isa ga wadda abun ya kamata a isa hannun su responsibility na nema ne ta yi wannan ko mun samu gudumawa ko mu samu gudumawa ba yana eh, ɗaya daga cikin ayyukanmu mu ba da abin da ya sauwaka a hannunmu Eh, kuma izan eh, hukumomi ko masu kungiyoyi masu zaman kansu sun approaching dinmu sun ce suna bukatan su isar da taimako zuwa ga wasu wurare mukan bude musu kofofinmu muka ba su jami'anmu mu ba su shawarwari eh, mu kuma encouraging din su su kaiwa kansu da hannu da hannu in kuma suna bukatar mu ne mu kai su su kawo jami'in su wanda zai tabbatar cewa wannan abin da an aka bada ya shiga hannun eh, wanda ya kamata ya shiga hannun su fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na Boko Haram da ya raba dubban jama'a da gidajen su baya kuma ga rayukan da aka yi asara fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na Boko Haram da ya raba dubban jama'a da gidajen su baya kuma ga rayukan da suka salwanta Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya